na biyu ina na ɗayan an je an ta rabi da fitar hmm? da ta ku bari in nemo wanda zai nemo wuri malam wuri na wurin da kai da zan gaba gaba da zaka ce yanzu haka wuri na zaka namu saboda ka gaba na da zuri Hmm?

ko akwai wanda sun rasa ma daga ina ake ina za mu je hmm? tun watan ɗaya shai da aka ce a gano rin kayi magana ka shiro kai da ga wurin ba sai da aka gano kaje ka gano kai shiro kawai wannan karon domin inda Allah sa kai ki je ka gano wai da wani bai magana ba shi ka da wata shafi ya ai bai ga wurin ba sai da aka nuna wa zaune to ya ma ma mai kuskure ma da ya bada bai ma rubuta daidai ba to a bar wancan magana a koma dai da gaske a koma kan ilimin zargin juna ba wannan zargin juna akwai hikiman yinsa muna zargin juna ne saboda kowa in zai nemo gobe nemo da yau kuma kowa ya fasaka in ka duba ka duba eh dai a idan Allah sai mutane ba za su su lura da wannan ba ha bari mu koma ce ana cika ba wani ke da ki mota ki mota hmm, ba ba da ai kusan suna sarkuwa da juna zuba ba alwasa'id ai wancan ka'ida ce shi ko nan usulun ka'ida ce alwasa'id laha kamal maqasidi to to ita ce wannan ta faɗi haka wancan ka'ida ne wannan ko usulun ne gane bambanci don ka ga aida usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya sai ka rafa ya suke ne ka tsaya ka ga bambancin da sabtu da wani da ka rasa ne ya ka ya aka yi suka zama wannan sadaka wannan sadaka wannan mene ne duka kyauta ce na ba ka hankan ka dai naka da kuma je in yanzu mu je can kaga suna da saura ke na abin da muke nufi mun mamu ga kaga akwai urfu da saura akwai mura'atul khilafi kaga da saura inda ce. kaga akwai al istiqra'u wajen abu biyar ne ɗaya ne yau aka gama al aslu thani na biyu shine al urfu al urfu lugatan sai Allah ya saka wa Allah al'urfu kun ga ai ya gitto shi a cikin asali ko wajen rantsuwa ne ko wajen mai Za a yi la'akari da ƙorfu, za a duba hmm? rantsuwa ne wajen ƙorfu. Mhm, me za a lura da mai dame za ka buga ba ka buga na ka dauko kan gaskiya ma ka mutu wancan ai kasarar rantsuwa ne akwai rantsuwa mun akida akwai rantsuwa wacce take eh, gairu lagiya ba mun nan maganar lagiya ne mun akida da za a yi la'akari rantsuwa ne za a la'akari da ohu to a karo wani mana wada'u waye fadi dauda ne ko wada'u za a dubi wada'u rantsuwa kuma hmm? me niyya za a duba niyya kai ko ya leko ne ko askarinsa ba kada ko askarinsa kai da ake shira za a ɗauke ka gaje wani gari ka karantar kuma ga alajin yaro bai yi askarin sosai ba ya goyo ne alaji da ya tsaya masa in ya gama askarinsa za a mai da shi can gari ci gaba da koyarwa to kuma dai gashi dai da dai ya kusa ya wancan amma ina zai ya kare a kashe-kashen rantsuwa lagiya da mutaka da to Allah ka zauna mana da karatu ai shi ne za ka ga akwai ma suna faɗi sai dai mun shagala da mun muna ganin idan ka karanta karatu wani in ya gama karanta karatu ya ga ya gane shi ya biya na nan ya biya na nan sai ya koma ya yi nafila ya ce Allah ka zauna min da karatu muna yi sai da karantawa ai bai ma ɗaɗa mu da ƙasa sosai ba amma dai gafala ce ta janyo ba wai ba mu yadda da abu ne ku gafala sai in ka rike shi ka ne kake ya rike ai da ka rike shi ka ga ne ko hanta kai ai ya kamata ko kai na fi da karce ce ya Allah ya da zage da da ke kan Allah ka zauna da shi cewa kai ka rike ni shi ka daure ni shi sannan ka bi babun da zaka rike an hakura daga nan karatu ba ai yi asalu al-urfu al-urfu lugatan kullu ma ta'arrafahu ta'arifuhu an-nafs min al-khairi wa tatma'innu ilayhi يسمى العرف عرف إن تيارين كل ما تعرفه النفس أبن عليك خيشي na alheri wata tsama inno ilaihi kuma ta karkata gare shi sai a ce masa alfarfu wa huwa ziddun lakum kishiyan kenan munkari abun ki wasilahan in an koma aka ɗauki urhu ko istilahi kai da gani kasa abu yana da muhimmanci gaske bain al-fuqaha wasilahan inda al-hanafiyyati mastaqarra fi nufus min jihati al-uquli wa tafakkahu ittiba'u salima bil qabuli sai ya arahunna ka kila ko ta'ifin sayafi ne yace urfu shine mustakarrafin nufusi abunda ya zauna a rai ba a zuciya ba a rai ya zauna a rai min jihatil uquli ta wajen hankali wata ba ɗabi'a lafiyayya ita kuma ta karbe shi akwai ɗabi'a karkatacciya bil kabuli wannan ana ce masa urfu kenan tarihinsa mustaqarra fi nufusi min jihati al-uquli wa talaqqathu at-tiba' as-salima bil qabuli ko ba ka da littafin wata ran za ka kai wuri to ba sai ka iya shi ba kafin ka zo wuri tunda zai iya rikuwa zai iya ganuwa a karke shi wala khilafa bainal fuqaha ba ai sabani ba tsakanin malaman shari'a fi anna al-urfa إذا كان مخالفا بأدلة الشرع عرفوا لكن يساقى وهجوج شريعة مناكدا لحكمه ينا ورور حكم شريعة وأهدافه جمال فانسا لا يوصف به بلا أنفاني بشيء ولا شيء عرفوا ba wai kullum kowanne urfu ne ake karɓa ba sai urfun da dace da shari'a bal yajibu ilgahu wajibi ne ai watsi da shi shi yasa mutane masu yin sharri sai su ce ta ya saba wa urfu ba ai urfin mu kaza kaza ba su duba to urfin ku bai saba wa shari'a ba kuwa idan urfin ku ya saba wa shari'a watsi da shi za a yi al'ada ce a shari'an ma ba a yi da urfin ma ba sai da dabun ba ba a yi da dabun ba a'a ai fasara ce ko fasara ce doro amma ba na jin tarihi da kuka karanta haka ai yadda kuke faɗin abu a gari ya bambanta da yadda tarihi na ilimi yake ba ka ji wa ana maganan ilimi ana maganan maganan mutanen gari idan ana hira da kai a gidan rediyo aka ga maganan mutanen gari ke daga in kana magana da kalmomin shari'a za a je magana ka ba ba daɗi ba a magane ta a menene hadisi ne to kada da bai kaje kare washe tukuna an barka aiki ba za ka samu wani muna jiran ka ina ya santa ba shi al'adu talbalar da kafin na wa'in me? za eh, zai kusan ba zai fita da wuri ai na so na ya ce ya kamo wani dubalo a ah, kai wannan tuma ba da cikin gida ja'o li'annahu fi baqa'ihi ko min al saboda bare sa yana daga cikin banna ma la ya'lamuha illa Allah idan aka dauki wannan aka dauke shi a matsayin shari'a walidhalika fa inna shar'a al-hakima shari'a shari'a mai hikima ta alga jami'al a'rafi ta jefar da dukkan al'adu al-fasida al-mawjudatu 'inda al-arab qabla al-islam nkilo atawafu bil baiti oryana korata akaga osonsaishi aladati wa wa wa'dil banati da bunne ya mata wa hirmanun nisa'i min al mirafi da hana wa mata gado wa ai mata ba su da gado wa nikahu rahati al'ada ce auren jama'a jama'a rahatu sai ta rufe aure a kabiru ta san yadda kare ke aure ina cikin karatun nan da da yana tuno auren kare auren kariya ya kauye ku faɗa mana kada ku ji kunya auren kariya hannu hannuka suke taruwa kawai ba kanka ba da yadda jikin wahala idan karya tana neman samari haka za ta yi kuka ta yi irin wani kuka da kannuka daga anguwanni sun zo sun tare a gidansu in aka kore ta da gida ta koma cikin gona can ta tara su kowanne ya tara da ita wannan ya tara da ita wanda ya fi karfi ya tara da ita kwana da kwanaki karshen ta ta gama ta fata take su shi kenan ta yi ciki kenan to akwai wannan dashi ake idan mace ta yi haila ta gama ta ce kwalliya sai daga tuta tana neman maza wannan zai tara da ita wannan zai tara da ita wannan zai tara da ita to tana kirga wanda suka tara da ita saboda a ƙarshe wanda take so an suka gama an ta haihu shi kenan ta dubi ɗan take ce wannan ɗana wani ne in ta duka to wannan ɗana wani ne kenan ai aisha ta kawo irin wannan wurin wannan ɗana wani ne daga nan sauran sai su ko ai ne ne ne daga nan da za a dai wani hukunci daga nan alƙali zai hukuncin abin da zai hukunta wani ga aure na al'ada yanzu kusan da haka yan iyaye su ga su ba in ka dama makarantar ko da ne sai ya kwalle shi kenan da zo zauna gida wannan ya yana so wancan ya yana so tana da farin jini wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya ba kaza wannan ya kawo uwar kaza wannan ka kawo ba kusan haka yi ba Ina dai akwai kare-kare a ce ba a harawa da ita wannan ai da daɗewa ma ke ƙarshe ke in an ɗauki wanda za a ba shi kana mayar da wannan kayan a mayar da wannan sa, wani a ba shi haƙuri wani ke bayyanta ba a yi bala'i to amma wannan a jahiliya ta rawa zai daita ba da ita? to wannan aure na al'ada ne an sauke shi wani hau zalika min al'arab na al'adu allati kanat qabla majlis islam ina za mu tsaya